Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, ashirin da 25 sai kuma ta duniyar gizo a biyu ko sashen hausa.com. kazalika ana iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani fara'aniya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai kuma ta alfa rediyo a kuma sun gana Masu sauraro mu da dawa wannan shiri na musamman da Sale Shehu ka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan sakamakon taron tattalin arziki a birnin Paris da shugaba Buhari ya halarta a samu yadda za a samu kudade na musamman su farfado da tattalin arzikin afirka wanda ya faduwa ba a taba ganin faduwarsa a cikin shekara ashirin da biyar da suka wuce ba ɗaliban kwalejin gandun daji na afaka a kaduna da suka samu yancin su daga barayin mutane na cewa za su ci gaba da su. ni ne farko mutum da aka kama a makarantar lokacin ina zama a waje suka zo suka rata man bindiga kai suka tambaye ni ina gidan mata yau allah ya share mana hawaye tsangayar muhalli ta Jami'ar Bayero da haɗin gwiwar jami'an BAD sun kafa kimiyyar samar da lantarki ta makamashi. jamhuriyar Nijar kuma ta kafa cibiyar 'yan sanda don gadin kan iyakar Najeriya ta yankin Illela da birnin Kwalli. Muna da shirin yanayi da muhalli. Duk kamun wannan sai an saurari labaran duniya daga Washington DC. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sanar da shi jiya Alhamis cewa Isra'ila ta amince da tsagaita wuta ba tare da sharaɗi ba tare da ƙungiyar Hamas. Yarjejeniyar da aka shirya za ta fara aiki karfe biyu na safiyar yau Juma'a agogon yankin. Za ta dawo da kwanciyar hankali ga Isra'ila da kuma Gaza. Kungiyar Hamas ta harba rokoki zuwa biranen Isra'ila daga Gaza tun ranar goma ga watan Mayu saboda abin da ta kira take hakkin da Isra'ila take yi a kan Falisɗinawa a birnin Kudus. Isra'ila ta mayar da martani da harba manyan bindigogi da kai hare-hare ta sama kan shugabannin Hamas da kayayyakin kungiyar. Kasashen duniya suna ta Allah wadai da matakin Isra'ila saboda rusa dogayen gine-ginen bene da kai hari sansanonin 'yan gudun hijira da auna sauran wurare wanda ya yi sanadiyar kashe rayukan farar hula da yawa. Shugabannin sojan ƙasa Afirka da sojojin Amurka sun shafa shekaru sha ɗaya suna haɗuwa duk shekara a taron sojin Afirka na ƙasa wanda ake gudanarwa na tsawon kwanaki hudu inda ƙungiyar take tattauna barazanar tsaro a nahiyar da kuma yadda waɗannan sojojin haɗin gwiwa za su magance barazanar tsaro tare. kwamandan sojojin amurka na kudancin turai a afirka banjo janar andrew m rowling ya ce tun daga wannan lokaci yanayin tsaro ya canja sosai kuma haka ma irin hanyoyin da sojoji suke yi na kokarin ci gaba da fuskantar barazanar taken taron na farko da aka yi a washington a shekarar 2010 shine ginawa da kuma ɗorewar dangantaka mai ƙarfi taron na wannan shekara an yi shi ne ta yanar gizo a wuni guda ranar 19 ga watan mayu wanda wakilan sama da kasashe arba'in suka halarta. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Manyan jami'an diflomasiyya Amurka da jami'an tsaro sun magantu kan damuwar cewa janye sojojin Amurka da dakarun haɗin gwiwa daga ƙasar Afghanistan zai iya haifar da ɗamar ido inda suka gaya wa 'yan majalisa cewa akwai dalilin da suka yi imani da shi cewa kasar ba za ta sake zama wata tunga ta kai hare-haren ta'addanci kan amurka ba a bahasin da suka bayar jiya alhamis a gaban 'yan majalisa a washington jami'an sun yarda da cewa duk da yake babu tabbas akan abin da zai biyo bayan ficewar sojojin amurka amma kokarin da ake yi ta bayan fage ya nuna yana aiki jakada zalmi khalizad wakilin amurka na musamman game da sulwa afghanistan ya gaya mambobin karamin kwamitin majalisar wakilai da ke saka ido kan tsaron ƙasa cewa akwai ci gaba sai dai bai yi karin bayani a zaman wanda ba na sirri ba ne a wani zaman na daban na sauraron bahasin da aka yi a gaban kwamitin kula da ayyukan sojoji na majalisar dattawa jami'an tsaron sun ba da tabbaci na kashin kansu manzon amurka na musamman a yemen ya faɗa jiya alhamis cewa amurka ta ba takunkumi kan jami'an sojan hutu guda biyu da ke jagorantar farmakin da iran ta haɗa kai don kwace yankin marib mai arzikin iskar gas a yemen tim Lendekin ya buƙaci kungiyar da take faɗa da ƙawancen da saudiya ke wa jagoranci na sama da shekara shida da su kwantar da hankali kuma su mai da hankali wajen tattaunawa ƙoƙarin da amurka da majalisar ɗinkin duniya suke yi na tsagaita wuta da ake bukata don kawo ƙarshen yakin wanda ita ce babban manufar harkokin kasashen waje ta gwamnatin Biden ya kuma buƙaci kawancen sojojin da Saudiya ke jagoranci da cire duk wani takunkumi kan tashoshin jiragen ruwan Yemen da filayen jiragen sama don sauƙaƙa abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce shine babban rikicin bil'adama a duniya. Hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka da ake kira FDA a takaice ta ce rigakafin COVID-19 da kamfanin Pfizer da BioNTech suka hada yanzu za a iya ajiye shi a yanayin sanyi ya jima ba kamar yadda aka bukaci a yi a baya ba. Hukumar kula da magunguna ta gwamnatin tarayyar Amurka ta faɗa a ranar Laraba cewa za a iya ajiye rigakafin guda biyu a cikin firinji tsakanin yanayin sanyi maki biyu zuwa takwas na ma'aunin Celsius har tsawon wata guda bayan an narkar da rigakafin. ba kamar yadda a baya aka takaita lokacin ajiyar zuwa kwana biyar ba hukumar fda ta ba da umarnin a ajiyar rigakafin na pfizer a yanayi mai tsananin sanyi har zuwa ƙasa da celsius 80 a lokacin da ta ba da amincewar gaggawa na yin amfani da rigakafin a watan disamba bara labaran duniya aka saurara yanzu mu shiga babin rahotanni. An kammala taron tattalin arzikin Afirka da aka gudanar a birnin Paris. Bisa jagorancin shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron, shugaba Muhammadu Buhari da wasu shugabannin Afirka na daga cikin mahalata taron ga rahoton da Umar Faruk Musa ya aiko mana. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da tabbaci ga ƙungiyoyi da ƙasashen duniya masu sha'awar su zo saka jari a najeriya cewar gwamnati ba za ta canja ko gyaran fuska ga ka'idodi da sharuɗin da aka shimfiɗa wurin kawo jari ko yin mu'amala da waɗansu 'yan kasuwa da za su shigo su yi najeriya wurin bunƙasa tattalin ta ba ya ce wannan matsayin shi na da muhimmancin gaske domin ya kwantarwa da masu saka jari hankalinsu cewa najeriya ba ƙasa ce da ke canza tsare-tsare ko sharuɗa da ƙa'idojin saka jari ko yin kasuwanci a cikin ƙasar ba bayan masu saka jari sun riga sun shigo malam garba shehu kakaki ne a fadar gwamnatin tarayyar najeriya wanda ke tare da shugaba muhammadu buhari a tawagar da ke halartar wannan taro na kasa da kasa da kasashen afirka suke halarta domin bunƙasa tattalin arzikinta ya mun karin haske dangane da irin bayanai ko manufofin da shugaba muhammadu buhari gabatar a lokacin da ake gudanar da wannan taron inda yake cewa to ka san dama shi wannan taro dan an yi shi ne dan a samu yadda za a samu kudade na musamman dan su farfaɗo da tattalin arzikin afirka wanda ya faɗuwa ba a taba ganin faɗuwarsa a cikin shekara ashirin da biyar da suka wuce ba to eh, ita faransa yanzu ta gabatar da bukata kamar bankin imf dinnan akwai kudade wajen biliyon 560 da suka ware a cikin kudin duka-duka biliyan 34 ne aka ce za su zo afirka makaron a cikin wannan sanarwa na kaduwa su masu arziki masu kasashe masu arziki aka ce su su rage a nasu a turo shi afirka banda ga maganin allurar nan kamar yadda nake gaya maka a kawo ta a baza ta afirka ba wasu a ce su kasashe da suka ci gaba su za da wayan abubuwa ban da haka sai magana ta ita kanta tsaro da aka faɗa haɗin kai a tsakanin domin a yi maganin ta'addanci tare da gudunmuwa kasashe irin faransa da suka samu ci gaba akan yaƙi makaman yaƙi da horo na jami'an tsaro. to malam garba maganar tallafi na bashi shugaba buhari mun gani a bayanin da ke fitowa cewa ya nemi a soke basu suka kuma a sake tsara wasu sababbi don tallafawa afirka musamman daga barnar da cutar corona ta yi mata fa bukata ce yanzu aka gabatar tun da bankunan nan su bankin duniya su imf ita majalisar kowa ya zo wannan taro saboda haka yanzu batu ne aka gabatar da bukata a gare a gare su sun ke da kuɗi su kuma ya kamata su tattauna su gani za su yi akan wannan abu amma muna sa rai cewa goyon baya da ake samu amurka turai da su faransa da ke ta wuce gaba kan wannan a lallai allah da za a samu ci gaba za kuma a samu kyakkyawan sakamako akan wani bukata da gabatar musu malam garba shehu kenan babban jami'in labarai na shugaba muhammadu buhari a tattauna da ne da shi ta tarho daga kasar faransa umar faruk musa murar amurka a abuja Najeriya. A Kaduna ɗaliban kwalejin gudanar da gandun daji na Afaka da suka samu 'yancin su daga hannun barayin mutane sun lashe takobin ci gaba da karatunsu. Isa Lawal Ikara na ɗauke da rahoto. Ɗaliban kwalejin da suka kwashe sama da kwanaki hamsin a hannun 'yan bindiga dai sun samu karama ta musamman daga Dr. Ahmad Gumi, wanda ya ce an yi wannan karama ne domin ƙara ƙarfafa ɗaliban don su ci gaba da karatu. ko da dai ɗaya daga cikin iyayen ɗaliban ta ce a gaskiya su kansu iyayen suna buƙatar a ƙarfafa su saboda damuwar da suka shiga. sunana katrin sale daya daga cikin iyayen da aka sake so muna cike da farin ciki. wannan ƙarfafawa za ku wa 'ya'yan ku wanda ake ganin kamar fargaba za ta isa su ji kamar kasu koma karatu. to ai musa yanzu dai namu za mu yi kokari mu gan yadda za mu kai su abin nan psychology su gan su sannan mu iyaye mu dinga muna ta karfafa su don ko mu ma iyaye ma ba da sauki ba ne inda ka san ka kai yaron ka abu ya faru da shi ai ba za ka so ka abin ka sake kame da shi wurin so mu ma iyayen ma muna kan karfafa junan mu ne sannan kuma yaran ma su ma muna kan karfafa su duk da wahalar tafiya da yunwa da barazana da bindigogi dai ɗaliban kwalejin sha'anin gandun dajin sun ce za su kokarin ganin sun ci gaba da karatu sunana rejoice john mun dai gode wa allah yadda mun fita lafiya ba wanda an kashe a ciki za ki koma makaranta yanzu eh zan koma akwai tsoro din amma dai allah ne kawai zai kiyaye kiyaye mana. Suna na Sunday Rido, ni ne farkon mutum da aka kama a makarantar. Lokacin ina zama a waje suka zo suka rata man bindiga a kai suka tambaye ni ina gidan mata. To amma ya zaman ku a can gurin su. Gaskiya akwai wahala, mun wahala amma gashi nan yau Allah ya share mana hawaye. Gode ma Allah. Suna na Sarah Sunday. Muna bacci ne kai muka ji yara suna iwu taimake mu ku taimake mu ni kuma a cikin bacci nake sai na soka a saman gado an ce in ba mu zo na ba za a kashe mu muka hakuri kawai muka bi su za ku koma makaranta ganin irin abin da ya faru sanadin makarantar nan insha Allah amma dai shawara da zan ba su dai wurin kwana dai gaskiya kasu kwana a makarantar tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya ta ƙasa farfesa usman yusuf na cikin 'yan kwamitin da suka shiga tsakani don ceto waɗannan ɗalibai kuma ya ce sulhu dai shine alkhairi maimakon yin amfani da bakin bindiga ko karfi addinin mu ya ce wasul hair yaƙe yaƙe da bama bamai da me dole mu zauna mu yi magana yanzu kaga wannan taron da aka yi har limami daga abekuta sannan limamin christians kuma duk yaran nan akasarinsu duk kristoci ne amma shiga ya tashi ya yi ruwa ya tsaki kuma sarkin musulmi aikin da ya yi kan fito da yaran nan ba kaɗan ba kowa ya shigo cikin wannan dan yaran mu ne wannan kowa ya shigo a yi wannan aikin mu samu maslaha a ƙasar nan rabaran yohana buru na cikin malaman addinin kristan da ke goyon bayan haɗa kai domin kawo ƙarshen dukkanin matsalar tsaro ina cike da farin ciki da kuma san barka ga su shek ahmed gumi wanda ya sadakar da dukiyansa da kusan kwamna hadarinsa yana shiga daji kungurmin daji domin taimakon biladama ba tare da kula ko kai musulmi ko krista ne ko kai ba guje ba ba duba yarenka ko bangare ko jinsi al'umma ba domin a ga najeriya ta zauna lafiya haɗin kan jama'a da ceton rayuka isa lol ikara murar amurka daga kaduna a najeriya Kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Tsangayar ilimin ƙasa da ƙasa da muhalli ta Jami'ar Bayero da haɗin gwiwar Jami'ar Bad sun yi bitar hanyoyi masu sauƙi da lafiya na samar da wutar lantarki. daga Kano Baraka Bashir ta aiko mana da wannan rahoto. A yunkurin kare muhalli tsagayar ilimin sanin duniya da muhalli ta Jami'ar Bayero ta Kano da haɗin gwiwar Jami'ar Bats da ke ƙasar Burtaniya sun gudanar da wani taro a wannan mako domin ƙara juna sani kan amfani da hasken rana wajen samar da lantarki domin tabbatar da ci gaban ƙasa ta yadda za a rage ƙarancin lantarki da Najeriya ke fama da shi. Farfesa Adamu Idris Tanko wanda shine ya jagoranci binciken ya ce makasudin binciken dai domin lalubo hanyoyin magance matsalolin ɗumamar yanayi inda harkar makamashi ke samun koma baya a Najeriya. Ya ce tuni kasashen da suka ci gaba suke amfani da bola wajen samar da lantarki baya ga hasken rana da iska da ake amfani da su wajen samar da wutar lantarki a wasu kasashen da aka ci gaba. Wannan kasa ta mu Allah ya albarkace mu da duk waɗannan yanayi da zamu ce mun samar da makamashi. Kuma akwai hukumomi a ƙasar nan da aka ɗora musu nauyin yadda za su fitar da shi ya kamata a ce mun haɗa gwiwa da su eh, da mu da muke jami'o'i da 'yan kasuwa da sauran jama'ar gari da su hukumomi na kasar nan a ce mun yi wani hoɓɓasa da za fito da wani yanayi da za canza alƙiblan bada musamman makamashi a wannan kasa wani abin da muka gano kenan. Omi Kaltun Muhammad tana ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka yi nazari a jihohin Kano da Jigawa domin su gano menene waɗannan jihohi suka fi amfani da su wajen rage gurɓatar yanayi a wani yunƙuri na rage dumamar yanayi ko da yake ta ce mafi yawan su suna amfani da waɗannan kayayyaki ne sakamakon rashin wadatar wadataccen lantarki da ƙasa ke bayarwa. Ba a taba zuwa kamar an buɗe musu abin yadda yake ba sannan kuma abin na da tsada ba za su iya saye ba amma kamar kamar toshila haka za su iya amfani da ita suna iya amfani kamar da fanka sa ɗan iya amfani kamar su cajin wayoyin hanyoyin da su kamata abu dai kamar ne a sauƙaƙa kuɗin kayayyakin nan. Muhammad Indayi Nusa Usman daga jihar Neja wanda shi ma ya gabatar da takarda a yayin taron ƙarawa juna sani ya ce sun gano cewa idan dai ana son amfani da lantarki tare da amfani da haske hasken rana sai kungiyoyi masu zaman kansu da masu ruwa da tsaki sun nusar da gwamnatoci muhimmancin amfani da su su mutanen da suka aka wakila akan akan NGO to su kadai ne za su iya magana da gwamnati su tsara civil service ko kuma su tsara yanayin mutane a ɗan encouraging ɗinsu in ba haka aka yi ba. Daga ƙarshe dai masana sun ce amfani da hasken rana ko makamashi domin rage dumamar yanayi su ne abin da duniya ta saka a gaba hakan ce yasa ya zama wajibi gwamnatoci su mai da hankali don rage rashin wutar lantarki da Najeriya ke fama da shi. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya. hukumomin Nijar sun kafa wata cibiyar tsaro kan iyaka ta 'yan sanda don hana ratsowar barayin mutane daga yankin Najeriya. Ga rahoton Haruna Mamman baƙo. gudanar da bikin kaddamar da barikin 'yan sanda a garin birnin Kwanni kenan a karkashin jagorancin Alkash Alhada ministan cikin gida na jamhuriyar Nijar. Su dai 'yan sandar da ke wannan barikin aikin su shine kula da tsaron iyakar Nijar Najeriya da ke huskantar zafafa abukawa jama'a a kananan hukumomin Najeriya da ke wannan yankin da 'yan kidnappers ke yi babu kakkautawa a baya-bayan nan. Na tambayi ministan cikin gida na jamhuriyar Nijar Alkash Alhada da komi suke jira ga wannan rundunar da aka kaddamar da barikinta a garin birnin kwanni a wannan lokacin da maganar tsaro ke ɗaukar hankulan mahukuntan wannan kasar. to yau zai za a ga shekara biyu da aka so a wannan yi wannan taron da muka yi yau shekara biyu da lokacin nan president bazum yana shine minista na tsaron kasa a lokacin nan ya dauki niyya a sa nan wajen ga abinda muka ce ma cmcf cmcf ita ce abu ne sabo cikin tsaron kasa tunda polisai ne gaskiya amma polisai ne da muka sa don saboda su yi tsaron kasa su rika yaki da 'yan ta'adda to wannan mutane da suka samu horo na musamman na kenan sun iya aikin nasu kowa ya san da aikin da suke a nan wajen eh, kunni wajen maradi ha in ce ma ha wajen hilin gima a kai su don saboda sun iya aikinsu mutane ne gaskiya muna buga gaba da su na saboda sun yi aikin su. Taron da ya samu halartar jakadan kasar Jamus a jamhuriyar Nijar da wakiliyar jakadar kasar Holland a wannan kasar da wakilin shugaban 'yan sanda na kasa da wakiliyar ekap Sahel da gwamnan jihar Maradi da sarakunan gargajiya da shugaban gundumar birnin Kwani da magatakardansa da magashin nan gari da shugaban majalisar jihar Tawa da magatakardan ofishin gwamnan jihar Tawa Ibrahim Miko wanda a cikin jawabinsa a wurin cikin wannan taron ya bayyana muhimmancin wannan rundunar 'yan sanda mai kula da wannan iyaka. Wannan aiki da za a yi nan garin kwanni za shi ba mu dama duka inda maye manyan hitinanni suke a zakulo su a yi musu hukunci. Aiki wannan ba na jami'an tsaro ne kawai ba har da mutanen gari suna da nasu ƙoƙari. da suke iya kawo ko da ya kamata su kawo kokari nan shine kowa dai ya san kowa cikin gari in ba kowa bishiya ta shigo cikin gari ko wasu tabi'o'i da ba a san da su cikin gari an ka gane suna wakana ya kamata da gaugawa a gaya ma hakimi ko a gaya ma sarki don a ɗauki matakai da kin yi wuri da abu ya zan ya gagari mutane to yau yadda ni kwatanta muku wannan abun mun same shi kuma mu yi tanadin shi mu yi renon shi don ba banza an ka ɗauki garin kwanni an ka girka wannan runduna ba kun san da muna da makwabta mayya-mayyan masu shagulgullan miyagun kwayoyi da bindigogi ta hanyar sarki ta suka biyowa su bi ta magaruwa su haye haɗe baram su yi ta tiliya su je a gando sa'annan su shiga mali su zo su kai motuna su kai isansi kuma waɗannan da an kai ma waɗannan kayan su komo suna halaka mana mutane. wannan barikin 'yan sanda na cmcf kwamfani mobile de control de frontier mai kula da tsaron iyaka shine na biyu da hukumomin jamhuriyar Nijar su kafa a nan birnin Kwanni ta la'akari da ababen da ke wakana a wannan iyakar ta Nijar Najeriya inda a garuruwan Najeriya da ke iyaka da wannan yankin kulliyomin kakan je masu garkuwa da mutane sun haka yi jama'a Haruna Mamman na Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Ana tare da shirin hantsi na muryar Amurka daga Abuja. VOA. Ƙwarai ba shakka. duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Korafi daga bakin masu ƙorafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi. Sauran VOA wanda abokiyar kare kai narku ni Madina Dauda ke jagoranta. 这是。 duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba ɗaukan ba ba komai ba ne da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kaɗai makarantu masu inganci ne. ko wallahi su sani wa'annan 'ya'yan talakan da suke ko uwan su sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashi sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka. Ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba. sauraro barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin maudu'in namu ya karkata akan yanayin tsaro da Najeriya take fuskanta da yadda yake shafan al'amuran yanayi. Masana sun nuna damuwa a game da matsalolin da sauyin yanayi yake haifarwa kamar ɗumamar yanayi da rashin wadataccen ruwan sama. wasu masu ruwa da tsaki akan al'amuran yanayi sun bayyana irin ƙalubalen da najeriya ka iya fuskanta a sakamakon sace ɗaliban kwalejin kimiyyar gandun daji da masu sace mutane don neman kuɗin fansa suka yi a watan maris na shekara ta 2021 Hajiya Halima Kyari Joda ta kasance kwararriya kan harkar noma. Tsohuwar ma'aikaciyar gwamnati a ma'aikatar albarkatun noma da ma'adanar ƙasa a jihar Yobe ta ce lamarin zai iya janyo tasgaro akan harkar nazarin ilimin gandun daji a ƙasar. To Hajiya mecece mahaɗar sace ɗalibai da batun gandun daji? Alhamdulillah shi batun gandun daji abu ne babban al'amari ne saboda shi yake ba mu kariya shi yake ƙara kuma haɓaka harkar noma. Kin ga shi batun satan ɗaliban nan abu ne na tashin hankali sosai. Ka tura ɗanka ya je ya karatu wani haka kawai ya zo don son ransa ya zo ya sace su saboda yana neman kuɗin fansa. Ya shiga daji da su wannan ba ƙaramin koma baya ba ne. Zai kawo mana tseko zai kawo mana koma baya sosai saboda dama shi harkar gandun daji ba kowa ne ke karatunsa ba za ki samu a kullum dama ɗaliban su kaɗan ne kuma yanzu ya kai ga kai ba inda za ka je kai nazari dole ne sai ka shiga cikin daji saboda kana harka ne da tsirrai kana harka ne da bishiyoyi kuma waɗanda ba sa magana kuma kowanne halayyar rayuwarsa daban-daban ne bar ganin suna daji haka to yau aka wayi gari aka zo kawai wayansu an shiga ma an je an sace scientist to wane ne ake so zai je ci gaba da wannan bincike saboda a samu maslaha don yanzu hakan nan muna cikin tashin hankali wannan global women din ba karamin hatsari ba ne mu a kanmu ma a yanzu balle kana tunanin na bayanka in suka taso ya za su yi al'amarin tsaro babban al'amari ne federal gamman tana iya kokarinta to amma sai ka kasa ganewa me yake kawo a ci gaba da wannan al'amarin rashin ayyukan yi ne a'a son zuciya ne yayi yawa to duk sai ka kasa ganewa. ana ta bangaren kuma mai fafutukar rajin kare muhalli Gloria Kasan Bulus wacce ta samu lambar yabo na Alfredo Sirkis Ring a watan Yuli na bara kuma jagorar shirin Climate Reality a yankin kasashen Afirka na yamma ta ce tana fargabar abin da ka iya biyo bayan sace-sacen mutanen da yake faruwa a kasar. Bari mu fara da aikace-aikacen da kika aiwatar tun daga lokacin da kika samu wannan lambar yabo na Alfredo Sirkis ring ayyukan da nake yi dai ba su fi tabtace muhalli ba kuma ba wai a kaduna muke ba ko kuwa a nigeria ba har wasu kasashe tunda shike ni ina coordinating west africa muna shuka itatuwa a wuraren da an yayyanke itatuwa saboda wani dalili ko ruwa ya dauke su kuma ina aiki ta wurin environmental governance don kai mu duba dokokin da ya shafi muhalli mu tabbatar cewa gwamnati gwamnati ba wai sun sa eh, dokokin kawai ba amma dai ana bin dokokin yadda ya kamata don in akwai wannan dokokin zai rage abubuwa da yawa da ke faruwa da muhalli ina aiki ta wurin haɗin kan al'umma yadda za su taimake kansu yan ambaliyan ruwa ko gobara ta zo aiki na da ya fi kasancewa da al'umma ne don su ne yawanci lokaci abubuwan da ke faruwa da muhalli ya fi shafe su kuma ba su san yadda za su taimake kansu ba so muna taimaka taimaka musu don mu ganar da su akan yanda abubuwan da ke faruwa da muhalli da kuma yanda za su kiyaye kansu su kuma kiyaye muhallin kawai na abubuwan su zo su shafa su da zo kuma suna shan wahala ba wai gwamnati kaɗai ba ne ya kamata su hana su daga faruwa ya kamata al'umma ma su ma su san abubuwan da ya kamata su yi don kat su kara nauyi ma muhalli kuma kara lallace muhalli bari mu yi magana a game da sace ɗaliban taron kwalejin kimiyyar gandun daji da aka yi a kaduna a watan maris yaya wannan al'amari zai shafi wannan gwagwarmaya da kike yi a matsayin na rajin karin muhalli da sauran mutanen da suke yin irin aikin nan da nike yi muna da dan damuwa da in wa'annan sace-sacen ya ci gaba za a zo a ce kila za a yanka itatuwan da ke daji don a samu a hana wa'annan masu sace-sacen su ci gaba da ayyukan da suke yi kin gan ta zama mana damuwa da wannan dajin da muke kokari mu tsare shi yanzu za a yayyanka wannan dajin to kin gan ta zama mana abin damuwa wannan sace-sacen da ake yi ya kamata mu fara identifying me ya jawo wayannan sace-sacen in an gane za a iya a san abin da za a yi don a tsayar da wannan sace-sacen da ke faruwa kuma zai taimaka a san irin measures da za a sa a hana cin gaban wannan sace-sacen da ke faruwa kuma allah ke tsarewa amma mu ma ya kamata mu taimaki kanmu to mai sauraro ala tilas nan za mu sallama a yau idan allah ya ba mu iko zuwa makon gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu gloria kasan bulus da hajiya halima kyar joda sai solomon abu da daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa mu haɗu a shiri na gaba. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka ne Sale Shehu Ashaka da na gabatar nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.